الرحمن الرحيم ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله اللهم ربنا لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا وأنقذتنا وفرجت عنا لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالأهل والمال والمعافات كبت عدونا وبسطت رزقنا وأظهرت أمننا وجمعت بركتنا وأحسنت معافاتنا ومن كل ما سألناك ربنا عاديتنا ولك الحمد على ذلك حمدا كثيرا لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة أو شاهد أو غائب أو حي أو ميت لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم إنا نسألك الصحة والعفة وحسن أخلاق ورضا بالقدر اللهم إنا نسألك الصحة والإقوة وحسن أخلاق ورضا بالقدر اللهم بك ننزل هوائجنا وإن كسر رأينا ودعو علمنا وعملنا ابتكرنا إلى رحمتك ونسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور كما تجيب بين بخور وصحبه وسلم وبعد سورة سورة أبن حجي muna cikin suratul hajji aya ta 46 muka kwana a jiya saboda haka 47 za mu tashi ya ce abin na yi saddiko na abin na sun ma inna ta akhirar azab sannan lalle jinkirin azaba al bihi wato wanda Allah ya alkawari da shi la ya ji alhum yi saddiko na ma ta tuhaddirhum anu bai sa su su gasganta ka ga abin da kake musu alkawari da shi bal ya tsawai sajilu na ka a gaggawa ma suke maka wai sajilu na ka suna neman gaggawarka suna yi ma gaggawa bil azabi cewa ka teka kawo azaba in ka ce gaskiya ne isi za an don izgili don suna ganin abin da kake faɗi ba gaskiya na ba inda sun yadda azabar gaskiya ne ai ba su ce a kawo ta to hada musu walan ya khalifa Allah wa adahu Allah bai zaba Allah bai saba da kawari ne bi inzalil azabi duk abin da kun ka je Allah ya ce in an kai yana yin azaba to Allah ba ya saba da kawari ne bi in zali da azabi fi duniya na saukar da azaba na duniya alamun yukaddibu bi rusuli ga duk wanda ke kare ta mangani wa fil akhirah kuma ranar lahira Allah zai zartar da alkawari ne gare shi hai sai alaihi alaihim azaba lokacin da azaba za ta yi musu tsanani wa inna mana inda rabbika lalle ne guda a wajen Allah ubangijinka min ayyamin lahi cikin kwanuka Allah na ranar lahira li'tiyani amri ga tawwa umanna Allah bil azabi da azaba ka alfi sanatin daidai yake da shekara dubu mai mata uddu cikin wanda kuke kida bita'i wato ta uddu wa bi iltifatu wa qura bil ya'i min ma ya wa yakunu manasiban da qawli wa sajidu na kawato min ma ya oddo ay min ayyamid dunya kwanukan ranar lahira in an ce an ba mutum kwana guda cikin jahannama to kwana guda daidai yake da shekara dubu na duniya kwana guda me kuka zato da wanda an ka daure shekara goma cikin jahannama yini guda daidai yake da kwana dubu na duniya ya Allah ka gafarta mana ya Allah kada ka samu wata saboda rahamarka ya Allah kada ka samu wata saboda rahamarka wa kayan min qaryatin wa kayan min قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها ثم أخذتها وإلي المصير وكاين القرية عملت لها ديوا القرية ودن وجنكري سنة تذالن شي متانا القرية نيمس جنكري وهي ظالمة الحالي جماعة ننتنا الظالمة القرية سنة تيا أبن سكا قداما سنة شيوا باب وانا أبن الله ذي ثم أخذتهم سنة نكاما سؤال مراد أهلها وتمتانا القرية da yawa mutane suka yi ta sabon Allah suna ganin ba a komi Karshe sai Allah ya tashi kawo azaba sai ya kawo azaba ya hallaka su wa ilayyar masiru kuma koma gare da take saboda haka duk yadda kun ga an dade in dai abu Allah ya ce zai shi duwara kun ga an dade sai yayi shi in dai ya ce zai duwara an ka dade sai yayi wani malami aka kai gidan yari bayan shekara 70 a duniya bayan an kai shi gidan yari a can yake ba da labari ya ce ya tuna akwai wani laihi da ya yi ma Allah yau shekara laihin na yau saba'in shi na Allah ya sa an haka shi gidan yari da shi bai yi ma kowa laihi ba amma aka kama kowa bai wa laihi ba saboda haka in dai Allah na ya ce zai ka bagana an daɗe gaskiya komi daɗewa sai ya yi abu guda ka hana shi abin nan da ya ce zai yi ka tuba in ka tuba shi kenan Allah ya gafarta mana وفل أبنا نقول يا أيها الناس قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين wato sun ma amara ta'ala nabi sannan Allah ya umarci annabi ne an yi jaddada lahumul bayana shi jaddada musu bayani annabci shi hada musu matsayi ne don wani lokaci suna mancewa da matsayi ne sai su ɗauka kamar abin na da kai yake faɗi ba su ɗauka cewa aiko shi an kai ko ka ce musu ya ayyuhan nasu mukallabo ya ku mutane inna ma ana lakon nadhirun mubin dama hani manzo nake mai wa'azi bayyananne gare ku bayyana inzar wa ana bashirar ne ni mai bishara nake ga ga mu'minai walasti bi maliki alaihi ni ba mai mulki nake ba kada ku dauke ni an mai mulki wanda da adda tambaya hito ya iske ne ba mai mulki nake ba mai mulki adda masu abin nan na na don a tsare mulki amma ni ba mai mulki nake mai wa'azi nake bayyananne walladina amanu wa amilu salihati فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم وأنا بشير المؤمنين نيمة بشارة نكي muminai, saboda haka أكف amanu wa وعمل صالحات wanda سنك sun kai imani kuma sun kai aiki na kwarai har abada aiki ya bai zama na kwarai sai an samu imani idan imani ya samu to nan naka gana ayyukan kwarai na gudana don shi su ayyuka suna gudana daga fa'idar imanin da ya tabbata cikin zuciyar mutum fa'idar imani da tattabar cikin zuciyar mutum su ka sa mutum ya aiki na kwarai wannan zuciya ta imani ne bai yake ba zai aiki na kwarai ba to fallazi na amanu wa ce salati wayannan da suka yi imani sun kai aiki na kwarai lahum maghfira suna da gafara min zunubi Allah ya gafarta musu zunubansu wa rizqun karimun da arziki mai karamci wa aljanna saboda shi aiki yana daga cikin abin da ka sa Allah ya gafarta wa mutum zunubi ne kun gani abin da idan mutum ya ce la ilaha illallah wa da wula sharika wula wula mulku wula wula hamdu wa ala kulli shay'in kadirin sau ɗari an ba shi lada wanda ya yanta bayi guda goma min isma'i da cikin ɗaya annabi isma'il kun gani lada gada an ka ce an ba shi sannan an ka ce an ba shi wata lada ta musamman guda ɗari suna can aji an ba shi wata gafara musamman guda ɗari suna can aji sannan kuma an ba shi masu gadi su yi gadi ne ga yini wato daga eh, sahi har zuwa mareci sannan babu wani da zai zo da lada wajen Allah kamata sai wanda ka haɗi kama wanda ka haɗi ko wanda ka haɗi hiyar da shi gaini to kun ga waɗanga ayyuka na an ka gafata zunubai da su duk gafara ta an ka yi da zunubai to ayyuka kenan haka ayyuka suke su ayyuka suna karkar zunubi amma mutum na ta aikata zunubi shi bai yi aikin kwarai ba shi bai yi abin nan bai ba sabo ba kun ga abubuwa sun yawa shi bai bar sabo ba shi bai yi aikin kwarai ba amma idan mutum ya aikin kwarai to aikin kwarai in ya zo allah na karkar zunubai da shi amma idan an saba ma allah kuma ba ya aikin kwarai ba to gaskiya babu abin da aka jira sai azaba allah in an saba ma allah kuma ba ya aikin kwarai ba to babu abin da aka jira sai azaba allah amma in an saba ma allah in an kai aikin kwarai ana ɗauka aikin da kwarai a aji a ɗauko in zunubi in lada goma ce kun ga tana gafara zunubi ɗari tana karkar zunubi ɗari lada goma don duk guda balhasanatu bi ashir amsalha shi ko zunubi yana nan guda ne dai to kun ga ta haka na ake samu sai a karkar zunubai don haka ce waɗanda suka yi imani sun kai aiki na kwarai to aiki na kwarai kan إن الحسنات أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا وأقم na طرفي النهار الحسنات يذهبن السيئات ذلك yace ba ki salata ka sai da sallah da rafayin nahar bangarori biyu na yini wato da sahi da marici ka tsaye da sallah a wa'annan wurare wato don ita sallah tana cikin hasanat innal hasanat yuzhibu sayyi'at lalle ayyuka na kware suna kusa da zunubai in mutum ya tara zunubi to aiki na kwarai na gusar da suwa abinda ka gusar da aiki na kwarai abubuwa ne kamar abin nan na farko tuba na aiki abinda ke gusar da aiki wanda bai da kyau ba na kwarai ba kwanga tuba na gusar da shiya ita ce kan gaba wajen gusar da zunubi tuba sannan abu na biyu aiki na kwarai yana gusar da ita aiki na kwarai yana kwashe zunubi ya jefar da shi abu na uku idan garinku akwai abin nan mutanen kwarai wayanda ka addu'a suna faɗin Allah ya gafarta wa musulmi maza da mata to yana yiwa Allah ya anshi addu'a wani kai kana cikin musulmi ya roki Allah ya gafarta wa musulmi yana yiwa Allah ya anshi addu'a ta to lokacin nan kawai sai ka waye gari an gafarta ma da ka gaba to waɗanga abubuwa suka sa a karkara zunubi innal hasanati yuthibu sayyi'ati saboda haka yace walladina amanu wa amilu salihati mu'minai na kwarai wanda suka yi imani suka yi aikin kwarai to su lahum maghfiratun suna da gafara mai zunubi daga zunubai wa rizqun kariman da arziki mai karanci, ku yi kokari mu ta aikata ayyukan kwarai kokari mai ta aikata ayyukan kwarai ayyukan kwarai suna da muhimmanci ga Allah don masu yin su ba su da yawa yanzu masu mai aiki na kwarai irin wanda ya kaso ba su da yawa cikin duniya yanzu saboda haka mu yawaita ayyuka na kwarai domin Allah ya gafarta mana zunuban walladina sa'u walladina sa'u fi آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم والذين سعوا في آياتنا وإن دكي قوكري آية من القرآن بإبدالها سنة قوكري غاسي سبات القرآن يا أنجا آية أنجا آية يسير شوانا در آية مالمين سنة سبات دنس جار الدنيا سنة inda da aka je ayoyin qur'ani an ka faɗi aikin da suka yi mara kyau sai ce duk malamai maganganu ɗaya na suka yi babu inda Allah ya ce haka nan bisa ga ƙarya wai suna ganin ma'ajizi na wai za su buwaye mu halin ayi musabiqina lana suna ganin za su tsere mana bi abin nan ya nuna suna zato an yahutu na su kuce mana bi in kare mulba'asa don ba su yadda da tashin kiyama ba wala iqabu ba su yarda da azaba ga wanda ya laihi ba Don inda sun yarda akwai tashin kiyama ai sun san za a game ta can da sun ka ta alqur'anin Allah wa abin na na wa fi qira'atin mu'jizin ai mu'jizin man ba annabi suna ganin za su bayi wanda ya bi annabi Biya abin na na yansibunahum ila ajr suna suna jingina mabiyan annabi zuwa ga abin na zuwa ga gajewa kuma abin na Wa bayan su abin na sun jingina su wa abin na wa yasbitu na hum wato abin na na wa yasbitu na hum wa yasabbidu na hum wa yasabbidu na haka ya samu gugu wa sabbidu na hum anil imani wato suna a sa musu abin na kasala suna sa musu kasala ga imani ai muqama abinda ai muqaddirina ajzuna suna kaddara cewa mu za su iya buwaya to wayannan da ke aikata sabo suna ganin a wabba za mu yi musu azaba ba suna yake magana ulaika ashabul jahim wayannan sune yan wutar jahim duk wanda ke saba mana yana ganin wai ba za mu yi azaba ba ko an ce Allah na yi Allah ba zai yi ba Allah ba zai ana yi har yanzu ba a yi ba gawa ne nan yayi kaza yayi kaza suna ta diban irin wayannan Allah ya ce to ai ula'ika ashabul jahim wa'annan yan wutar jahim na su maganin abu ba kawo musu nan duniya ba to tana na aje musu abinda Allah ya ce zai shi zai Allah wala khulful mi'ad bai saba alƙawari ku rika kulawa da wannan Allah bai ƙarya Allah bai saba alƙawari kuma Allah mai ƙarhi na kuma duk abin da ya ce yana yi yana yi abin da shi Allah fa'alul mayuridu yana yin duk abin da ya ga dama saboda haka duk abin da kun ji ya ce zai yi zai yi fa a yi kokari a gyara tun bai ba zai yi wa Allah ya gafarta mana wa ma arsalna min qablika wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyin illa idza tamanna illa أنا ألقى الشيطان في أمنيته ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان فينسخ ينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم ثم ذكر تعالى سنة الله يأمبتا أن السعي في إبدال آيات, آيات الله للي متين يتقو قريبا جنيا قيابات آيات الله la fi fiha bi shay'in bai ta asiri cikinta da komi don mutum ya yi ta kokari da kuɗi ne da mulki ne da kokari ne ya ga ya bice addinin Allah wannan bai sa bai asiri da komi don inda yana ta asiri kokarin da kasashen duniya aka yi na kahirai da yanzu kasashen su babu musulmi amma yanzu idan abin nan kana kana saurare zaka ji abin nan duk inda ka je an ce akwai musulmi dubu daya bara yanzu in ka bincika sai ka ji ana haɗin miliyan ya akwai musulmi miliyan ɗaya bara sai ka ji yanzu ana haɗin miliyan goma ko miliyan talatin na musulmi kun ga abin nan shi ƙoƙarin bicewa mai bicewa baya wani abin nan baya wani tasiri wato ƙoƙarin bicewa mai bicewa baya wani tasiri saboda haka shi yasa abin nan shugabannin musulmi na duniya suka gaba ɗaya da lura da irin wannan suka karkata akalar da a wasu gaba ɗaya zuwa ƙasashen turawa saboda su manwakon suna shigowa suna fada da musulmi a je can a musuluntar da mutanen sai abin musu aiki can su yi ta yi da su da junansu shi kenan tun da aiki suka bi dana fada da musulunci to a can a sa mutane musulunci a gina masallatai a gina makarantun ne a ɗauke su a kai su jami'o'i a gina jami'o'in ma a cikin ƙasashen su musulunci don su gane aikin su baya da wani tasiri duk aikin da suka bai da wani tasiri abin da kuka gani duka hikimar Allah ce duk abin da kuke gani hikimar Allah ce Allah ya gafarta mana wa ma min nabiyyin babu wani annabi illa su iya illa sa'abi ayati su'ad face masu barna cikin mabannata sun yi ta barna da ayoyi ne don su banna addinin walam yanjahu fi ibdaliha ba yi nasara wajen bata ayoyi ba wa qala wa ma arsalna min qablika min rasulin ba mu ko wani manzo gabaninka ba huwa nabiyyun umira bi tabligi ya an ce manzo to wani annabi wanda an ka bashi umarni ya yi da sako shi yake cewa manzo annabi na to amma saboda an aikai sai an ka ce mai dan aiki wala nabiyin ko kuma wani annabi Lami umar bi tabligi wanda ba a bashi umarni da yi da sako ba kun ga akwai bambanci da annabi da manzo manzo wanda yake annabi na kuma an aikai zuwa ga al'umma to sai a ce mai dan aiki don ma'anan manzo dan aiki amma wanda a annabi wanda ba a kai ga kowa ba shi kawai an ba shi izini ya yi aiki amma ba a aike shi ba to babu wani manzo ko kuma wani annabi illa idza tamanna face idan ya gure a ko wani alheri ai raja husula abin nan qurbatan lillah yayi kwadayin samuwar wata ibada zuwa ga Allah to face alka shaydanu fi umniyati face shi dan ya kaɗa wata shubha cikin guren annabin nan duk lokacin da mai da'awa na addini ke kokari sai shedan ya kada wata shubha wanda zai kama mutane rikici da ita ai abin nan fi amalihi wato cikin guri ne sai shedan ya kada shubhatan wata shubha li yubdila biha ayati llahi don yayi unhani da yake bata ayoyin Allah misali tamannan nabi sallallahu alaihi wasallam bi islamil walid ibn mugira kamar yadda annabi ya dora guri ga musulunta hamshakin attajirin nan na kasar larabawa wato na makka wanda ake ce ma alwali ibn magira wanda annabi ya ta kokari ya ga musulunta ta nadi da ƙwarashin da sauran shugabannin ƙwarashawa inda ma kana ibina ummu makatumun lokacin da ibn ummu makatumu ya zo wuri nai wala alamu An anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mashagilun shi bai sani ba cewa annabi sallallahu alaihi wasallam mashagulun biha biha wato bihadal amri bai sa annabi ya shagala da wannan al'amari ba shi makaho ne kuma shi musulmi na bai san annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin wani muhimmin aiki haka ba annabi ya tara shugabannin ƙwarishawa kahiransu mushrikansu yana magana da su ba su magana da annabi amma ranar sai annabi ya samu sa'a da sun ka zo suna magana da annabi kun ga makaho bai sani ba suna haɗa annabi ya kore talakawa da wuri na yi ya kore makahin nan da wuri ne su ba su iya zama tare da su shi bai da labari ga shi makawa ana haɗin a korai ko da ya taho gaba ta kawo gare an fara magana aka a kore shi sai ya zo inda annabi yana haɗin koya min abin da allah ya koya maka ya rasulallah a ni ya maza allah karantar da niya wa allimni ka sanar da niya ma allah makallawa cikin abin da allah ya sanar da kai wani yukariru hadal qawli yana ta maimaita wannan magana yana ta maimaita wannan magana ka sanar da ni cikin abin da allah ya sanar da kai shi makawo na bai gani bai san waɗanda aka gaba annabi ba kun bai san sharuɗan da aka ba suwa ba aka daɗe yana ta magana ce annabi ya koya mai karatu hatta a rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilhahahu ha annabi ya yi kyamar matsawa ce wato nacewa ce fa basa sai annabi ya gince huska wa da anhu annabi ya kawo da kai gare shi kun san sai ya gince huska har Allah ya ce a basa wata wallahi ya gince huska da ya bada baya annabi bai ji dadi ba sai ya shiga gida wa da anhu ya kawo da kai ga makahu wadanga bai same su ba wanga kuma musulmin kuma bai samu abin da ya kaso ba wa wasu wasa shaidan sai shaidan ya sa wasa wasi bi zalika da wannan fi ibnu ummu makatum ya sama ibnu ummu makatum wa wasa wasi ce lalle manzo Allah bai kamnaka ka gani yanzu kana mai magana yayi banza da kai ya ce shi na magana da wasu wa'anda a banza su ko sai banza da shi lalle manzo Allah bai kaunar ka kun ga wannan shiwa ce ta shedan haka yake ta sata tsakanin malamai da almajirai mutum babu alaka ta ta batanci ka da shi babu wani cin zarafi haka kawai ya zo wajen ka bai samu ya iske ka cikin shagala kwarai ka shagala kwarai baka samu magana da shi ba sai ce baka kaunace sai shi ne ya sa mai wannan ra'ayi ya ta magana baka kaunace baka kaunace a yi ta irin wa'annan abubuwa to haka shi ɗan ke shigowa da shubha ko wani wuri to bayan ya sama ibnu ummu makatum wannan shubha fa nazala fihi sai sura ta sauka game da shi a basa wata walla cewa annabi ya gince ya bada baya an ji ahul ama don makawo ya zo mai to wa mislu irin wannan akwai ma wa qali daud alaihi salam abinda ya auku ga annabi daud alaihi salam inda kaula kasami lokacin da mai kara ya ce inna hadha akhi lalle wannan dan uwana ne lahu tisa wa tis'una na aja yana da abin nan mata guda abin nan tis'in da tara ko kuma yana da abin nan yana da awaki guda tis'in da tara wani na ajata wahida ni ko ina da mata guda ko kuma ina da akuya guda faƙala aka fil niha ya ce wai in bashi ita wa azani fil khadabi kuma yarin jaye ni ga abin nan ga magana gashi shi ka sanya an shemin kaya ni kawo kotu kuma ya hini iya magana gashi yana batun yarin jaye ni abin na wajen alkali don haka na ɗauku ƙara na kawo gare ka kun ga abin na wannan eh, eh, ko kai na ka shari'a kan ji mai ƙaramin ƙarhi mai ƙarhi na son ya danne shi in dai na Allah kake abin nan na damunka in dai na Allah kake abin nan na damunka saboda haka lokacin da annabi dawo da ya ji wannan ya ce yarin jaye ne wa azani fil khadabi kuma ya buwaye ni da magana wajen alkali kala sai dawo da ya sauri ya ce laƙar zala maka hakika ya zalunce ka bisa alin na aji tuka ilani aji da ya ce ka bashi matarka ko ka bashi akwai ka gama da awaki dai lalle ya zalunce ka wannan magana da ya faɗi lalle ya zalunce ka kun gani wato duk shubha ce irin ta shaidan fa haka ma bibdun ala ala ala sai ya hukunci da cewa abokin shari'a nan guda yayi zalunci qabla an yasalu an da'awa a dai ka al-mudda'i kami ya mai tambaya game da karan mai kara wanda kun san ga ka'ida ba a yanke shari'a in mutum ya ce maka wani ya zalunta ba ka cewa ya eh, yi haka nan na cewa ka ina shaida kai gaskiya ne ka zalunce shi ya ce ka an mai gona gaskiya ne in ka ce ba haka nan ba sai ce to ya ce ba haka nan kai kana da shaida shikenan sai a sa rana sai a kawo shaida to haka ake yi amma saboda abin nan wannan shufa ta shaidan wanda mai kara ya faɗi sai dawuda ya sauri alaihi salam ya ce laƙar zala maka hakika ya zalunci kun ga yanke hukunci kabla an yi salahu an da'awa al-mudda'i ya yi mai tambaya game da karan mai kara yace kai haka nan na kamin ya tambaye kawai sai yanke mai hukunci lima da hamahu saboda abin da ya mauta shi min karahatu zulmi na kyama zalunci kun san shugabannin musulunci ba su sa ana zalunci cikin ƙasa wa shabaka don tsananin tausayi bil miskini ga miskini kun sani abin nan masu mulki na gaskiya sun yi goyon bayan miskinai sun yi goyon bayan miskinai shi yasa za ku ga duka wani annabi da kun ka gani an kore shi daga sanadiyar taimakon masu rauni na duka daga sanadiyar taimakon masu rauni ne saboda duk wanda an mutuna mai gaskiya to ba ya son ya ga an taba mai rauni wanda yake ba ya da abin na ba ya da mai kama mai in ba Allah ba to wannan shi yasa dawo da ya sauri ya ce laƙad zalamaka saboda tausayin miskini allazi lahu na ajata wahida wanda adda mata ko raƙuma guda sun ma in taba ila nafsi bayan an jima kaɗan sai dawo da ya tuna hankali ne ya dawo gari sai ya gane wa zanna annahu fatanahu allahu sai ya gane lalle allah ya jarraba shi na allah jarraba shi na yayi da ko aka jarraba shi ga wagga matsala bai ci jarrabawa ba wato da ya gane to kun san da ma ita matsala in ka samu matsala don lokacin da ka samu matsala ga rayuwa in kana so ta yi saurin gushewa buta ka ka dauka yi ta tsalla kana ta adagoshin ka kasa kana kuka ga Allah kana roƙo ne gafara kana tuba to ta haka nan abubuwa za su yi saurin gushewa ai shi yasa kun ga annabinmu Allah na cewa wala kanna alama annaka yadiku sadruka bima yaqulun wala qadina alamu annaka da sadruka bima kulun? فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين ولكن sani annaka yadiku sadruka bima yaquluna kirjinka yana kunci da abin da suka ji maganganun da suka faɗa ma suna banna mare mun sani to abin da an magani fasabbi bihamdi rabbika ka ta tasbihi subhanallah bihamdi subhanallah bihamdi sannan wa kun min as-sajidin ka zan cikin masu sujuda kai ta sallah kai ta sallah in Allah ya so yanzu mahita na tawowa duk matsala ta same ka kai ɗaya ko ta same wa ku jama'a kun ka fuskanci sallah in Allah ya sanzu kuna samun sauki yanzu Allah na kawo sauki ba ku ganin ko ruwa an babu ga ƙasa an kai ta ɗan ruwa ba a samu ba sai a ce a ta zuwa masallaci a ita sallah sai a ce masallaci da an yi sallah wani bi sai ku ga da an dawo sai ku ga an samu duk wata babban matsala sai ku ji an ce a yi sallah kuna ganin rana wa ga 'yan ta shayi babban matsala ta wata in yi shayi babban matsala ta sai ku ji an ce duk kowa ya ɗauki buta a ce zuwa sallah duk wata matsala babba to a tsaya ɗaya a daga a haka a addu'a bai sai an gama da sallah ko wace irin matsala ce mai girma to da dawo da ya gane wannan fakara raki an sai ya duka yana mai rukui wa ba yana mai da al'amari ga Allah fa ga shaitan sai shaitan kuma ya bi wata hanya sai ya watsa wata magana ya ce abin da annal qadiya wato lalle wannan matsala ta huma a rajuli yusamma abin da na oraya sai ya ce ai wannan matsala ce da ta faru ga wanda fa matsala take tsakani wani na ya kawo kara da shi da wani ka shari'a sai shi ɗaya watsa ta don ya bata suna annabi ya ce wata matsala ce ta auku da wani mutum ana ce mai oraya wasakar kisa ya ci gaba da ruwa ta kisa shi shedan alama la yasluhu ma rajulin salihin yadda ma bai ma yiwuwa tare da mutum salihi bala hama annabi masu yin balle tare da annabi eh, eh, tsararre amintacce ya ɗora yawo yana watsa maganganu na batanci ga annabi dawuda to kun ga wannan da shari ne na shedan shi dai kawai abin da ɗaya an mahita ga mutum ya ɗauki matakin da allah ya ce mai shedan ya saba da shari amma sai dai kazahi in bi allah sai dai kazahi ko yayi ana gane karya ta yi wala ya budu an ya kuna abin na oraya bai zama nesa yana yiwa shi ore ya rajulan mata fi shi dawud wani mutum na wanda ya mutu cikin sojojin dawud wata zawaje dawud ta sai dawud ya aure mata ta yi saunar laha don kare mutuncinta wani zauja da kare mijinta kun gani wato shedan dora yawo yana cewa wai annabi dawudu wai wani na ya kawo mai kara sai da suna rikici da shi da mata ta wai sai annabi dawud ya ga matar tana da kyau sai ya kashe mutumin ya ce bari na ɗauke ka soja sai ya iza soja ya ce kuri kokari ƙoƙari ku kashe wurin yakin nan da an ka kashe sai ya aure matat wannan wannan magana duk da mutumin ƙwarai tana ukuwa bale a ce annabi ya yi wannan kun kashe dan kenan in yayi yayi ka yi ka yi ɓarna ba kai ba sai shi in ya sai ce kai na to babu abin da za ka yi ka samu kariya daga sharrin shaidan face ka dawo ga allah ka roƙi allah ya tsare ka daga sharrin shaidan to shi ɗaya ne abin da za ka yi ji da shaidan kun ga shaidan ya samu da kalan mashiga fa yulqa abin fi zalika yana kadawa cikin wannan ma alqa abin da ya kada mini fasadi da barna to fa yansafa Allah sai Allah ya shahi ay yubdilu ma yulqi shaidan ya bata abin da shaidan ya ya jewa to mai Allah ayati sannan Allah ya kyautace ayoyi ne ay yusbitu ya tabbatar da ita wallahu alima Allah masanina bi liqa'i shaytan ma bikira. ya sansar da shedan ya kada abin nan da aka ambata na karya hakimun fi tamkini min Allah na da hikima da ya ba shedan iko kada wannan shuha Allah na da hikima amma kuma ya goge abubuwan to haka nan al'amari Allah yake kamar ni sha gaya muku wato ibn taymiya da ya tare yara ne yace yanzu kai idan kai ne ka zo ga gona zaka bi ka wuce ka iske kare gonan ya hana ma bi wurin nan kuma ga hanya ciki kai kaka za ka yi wannan ya ce to ni abin da zai ice zan ɗauka in buge kai nan in wuce ya ce tashi da nan ba ka aikata komi ba kai wa wani in kai na miza ka yace duci zan samu in je ya ce kai ma tashi da nan ko ka je shi zai dawo ko ka je shi zai dawo kama al'ada kare suka ce to alaga ta malam kai in kai na miza ka yace ni in nina idan na zo kare ya hana mai ya sai in kiri mai gona na in ce mallam mai gona kama karen ka so naka in wuce sai hewa kare ne magana sai in wuce ya ce to haka na al'amari yake shedan kare na allah ya yi shi ba ka iba shedan in ka bugai nan sai hidawo ma nan in ka bugai nan sai hidawo nan in ka bugai nan hidawo nan in ka koma bugu ne ka koma dawowa nan suka ce to malami kaka ne ya ce in shedan ya zaburo ma da matsala ka nemi allah tsari ka roƙi allah ya tsari ka daga shari ne allah shi ya yi shi ya ce shi na ka bihi ga kare in ya tare ka ka faɗa mai kare shi mai magana to haka shaidan yake ba ka da ganin shaidanin ga kuma bai kwana kana iya kwana ya to shirya amma duk da zai shirya kamar ka tashi bai kwana shi to magani ne ɗaya mutum ya mai da al'amari ga Allah ya yi abu huraira shi sata annabi ya ba abu huraira ajiyar da dabinon eh, da ake karba na zakakono ga azumi can ƙarshen azumi ga sallah ya ba shi ajiya abu huraira bai da abinci kuma yunwa ta kai mai ina? ya to ya ce mai wahu ka ɗiba mana ka ce haka gida ka dawo abu hurera ya ƙi to ka ɗiba ka ce mana ya ƙi sai shaidan ya aza abu hurera kwana ya kai abu hurera ya jingina bai nai ga tarin dabino yana ɗa'an gaji haka sai shaidan ya laba abu da buhu sai da ya cika buhun nan abin da ya kani da sa ya yi abu hurera ya sata to bai ba to bari shi sata in sa ya ta waye ka a ce mai gadi na ya ta a kawo wanda ya tamba mai gadi to wannan sharrin shaidan kenan sai da ya cika bugu yana batun ɗauka sai abu huraira ya gane ko da ya lura abu huraira ya rike hannu ne na dama ya jijjiga ya jijjiga ya jibe bai iya kucewa don da bismillah an ka kama shi duk ƙarfin mutum in dai mugu na kace bismillah ka rike bai kucewa ko dan wani in dai mugu sai ya ba da uzuri ga abu huraira sai abu huraira ya ce to ya aje da binin mutane sannan ya tafi to annabi ne yake gaya ma abu huraira mutumin nan shedan na to haka shedan yake in ya ce ka yi ɓanna ka ƙi sai shi yi a jingina ma haka yawa abin na wani mallami juraizu ya wanda ya bar gari ya koma daji gona ta ya yi roha sama ya yi bukka can can yake zaune ya ƙi aure har da noman gonar da daddare kai ga hasken wata sai ya kwatanta duk mata su wuce don ka shiga mace sai ya hito cikin dare ya noma shi ɗan ya ta yayo haya wata mace ya kawo ta ƙarƙashin rohon na mallam bai sani ba ya yi mata ciki ta haihu nan shi shi dawa ya ce mata ya eh, an ka ce waye muke ciki ki ce jurezu aka towa aka tambaye ta wai mata ciki ta ce jurezu jurezu bai da masaniya an ka tawo da gari ka ce na Allah kake ka bar gari ka dawo don ka ce na Allah kake kaka towa ka mata mutane ciki an ka kwalli bukka an kwa shekara an ka waci da an ka kamo shi aka bi wajen alkali da mai bugu da mai baci alkali ya ce shi magana ya ce to idan ranka ya daɗe ya bani izini ina so abin izini in sallah raka abi saboda su baya allah kamar da kun ka jiya yanzu da wuri ya yi su wurin gana su da allah sallah ya yi raka a biyu ga juda ta karshe ya faɗa ma allah matsalar ga ka na bar gari saboda sharrin mutanen ga don bautakka kai ɗan kowa bai sani kai kasan mata gaba masan tana wurin gaba ban san wanda ya mata ciki ba haba ni da ni kaza ni kaza ya Allah yaron ga ka bani dama yaron ga shi magana ya wada wa bani shikenan sai ya ɗauko kai ne ya sallama ya yi atahiyatu ya sallama ya ce ranka ya so na kai ka bani magana dama in yi magana da yaron ga ya ce jariri kaka magana shi ce shi zai magana da shi to yi ana ta kuwa mahaukaci mahaukaci wanda jariri zai magana sai ya ce musu wa sunan yaron sun ka ce babu su aka ce mu sai ya ce ya babu su man abuka ya babu su wa ababanka sai ya daga ido ya nuna ya ce gashi ya gwada wani ya ce shi ya oba ne to kun gani shi ya dan na fayato ya abin gawa don dai a ci mutunci mutunan ga to in mutum ba ga Allah ya dawo babu inda zai biya cire mashari shaidan bai dai rabu da malamai ba bai rabu da 'yan siyasa bai rabu da masu kuɗi ba kowa bai gani ba tsirare ga gashe dan wanda ya dawo ga Allah shi kadai ka a ko ina yana shiga tsirare dai eh tsirare dai wanda Allah ya tserar wanda ya dawo ga Allah shi kadai ka tserewa daga sharri shedan saboda haka shi yasa kuga kowane bawa Allah za ku gan shi duk wanda ka son ya tsere sai ya rika ibada sosai kuma ibada nan ciki akwai sallah ciki akwai sallah to sharrin shaidan kenan haka nan yake to haka ya kulla ma annabi dawud irin wannan shiri annabi dawud da ya gane sharri ne na shaidan sai ya duka ya kai goshi ne kasa ya roki Allah gafara kuma Allah ya gafarta mai wallahu alimun Allah masani na da abin da shaidan ya kada hakimin kuma Allah mai iko ne mai hikima ne da ya bashi iko ya haka saboda haka kada ka zanna kai shiru shaidan na nan in kai kai shiru shi bai shiru ba a yi ta mai da al'amari ga Allah a yi ta karanta ayoyin tsari a yi ta karanta hadisan tsari a yi ta karanta addu'o'in tsari kuma a yi ta sallah a yawaita ibada ya Allah saboda girman ka ka kare mu daga sharrin shaitan da kuma rundunoni ne li alama ya yalki shaitan ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين na شقاق بعيد wato ku yi ta mai da al'amari ga Allah kuna ta roƙo ne mahita domin Allah in shi shirya muku gada sai Allah ya tsirar da kuwa in dai kuna yawaita sallah a yawaita sallolin nafila duk lokacin da nafila ta halitta ba wai sai asham ɗaya ba yanzu kan kuna tsare masallatai a cika a yi ta asham amma da ta wuce wani bai koma nafila raka a goma sai baki ba ya yi kaka ya kare kai ne daga shirin shaidan kuna ganin arnan makka da sun ka gane saboda sallan nan na Allah ya hana musu nasara ga annabi tsaye sun kai sun ka ce wallahi sai ya ba sallan nan da ya kai aka yi turgima wallahi sai ya bari Allah ya ce bai kalla la dai huwa judu wa qataribu Allah ya ce kalla kakkai mu wadanda ya ci ka ba sallan nan kakkai mai da'a waje ta kai ta sujuda babu iyaka wa katare ka ƙara kusanta ga Allah don duk sadda kai kusa ga Allah to kai nesa ga shaidan to suka ce wallahi sai ya bari yace Allah ya ce wallahi kaka bari kaka bari to abin da yasa Allah ya kyale shaidan yana ta eh, hitinan mutane haka nan li yaji alama yurka shaidan don Allah ya san abin da shaidan ke kadawa ya zama fitnatan wato hitina ai mihinatan masiba lilladina fi qulubihim maradun ga wa'anda cikin su akwai rashin lahiya shakku wani fakun shakka da binahici wal qasiyati qulubuhum da wa'anda su ta bushe al na mushrikai an kubula haka su ta bushe ga karban gaskiya to kun ga in shedan ya kadu shi ba sai su yi umani da ita wa inna la fi shiqaqin ba'id lalle azzalumai suna cikin sabani mai nisa khilafin dawilin sabani mai tsawo ma'ar rusul tare da manzanni in an taro su nan su dawo nan su ya kunu na da'iman fi dalabi ma yubdilu da'awa alhaqa lokacin da koyoshi mushrikai suna nema abin da za su bata da'awar gaskiya allati taqumu biha ar-rasul alaihi salam wanda manzanni ke tsayuwa da ita to hanya guda ce ita ce dawowa ga Allah kullum makiya Allah bai da suka su walwale abinda da gaskiya wanda ya tabbata ku yi ta kokari ku yi ta mai da al'amari ga Allah duk kaga wani abin da ka fada ciki wanda an na hadari isauri kai a'udhu billahi mina shaitanir rajim a'udhu billahi mina shaitanir rajim kuma ka yi bayyane ba cikin zuciya wasi ba Ka yi sauri ka ce a'udhu billahi mina shaitanir rajim da izinin Allah shaidan zai jaye da kusa gare ka sai ka ga hanya da ka ga hanya sai ka gane kurin ka sai ka batun gyara to Allah ya taimake mu wali alama وليعلم الذين أوتوا العلم أن إنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط mustaqim wani alam alladhina utul ilma domin masu ilimi su sani annahu shi qur'ani alhaqu gaskiya ne min rabbika daga Allah ubangijinka lima jarama hu saboda abin da ya gudana tare da alqur'ani min misli ma jarama a kutubi anbiya'ihi irin abin da ya gudana tare da littafan annabawan su magabatan fa yu'minu bi sai su imani da qur'ani sun gane gaskiya na ko an ka da ba Allah na kore ta wa abin nan ka bi lau kulubu sai bukatan su ta yi tawadi ga Alƙur'ani ta natsu da shi'a wa inna na ala hadil ladina amun. lalle Allah zai shiryar da masu imani ila siratin mustaqim zuwa ga hanya madaidaiciya duk da zaran mu'mine suna yi suna kulawa to Allah da izini ne da niyyar su mai kyau zai shirya su ga hanya madaidaiciya ya Allah ka shirya magaya kama daidaiciya ai la ya dinin haka dini na gaskiya alkhalis tatacce wanda an tace shi min shawabi shaydani daga garwayin shaydan kama ya hadi na kama wanda Allah ke shiryar da mutane mu'minai min hadhihi al'umma cikin wannan al'umma ila dinil islam na ka zuwa ga addini na gaskiya ya Allah ka shiryar da mu ga addinin ka na gaskiya wala yazalul ladina kafaru ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة حتى حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم ولا يزال الذين كبروا بمريت من كاهري وباسو كشي وباسو كشي واسنا شك القرآن كاهري وباسو يدار القرآن دونك سني أكو مسلمي كاهري وباسو يدار القرآن باسو كشي واسنا شك قمد القرآن lima yulki shaidanu alaihi saboda abinda shaidan ke kada musu na shubha wanda shaidan ke kadawa alaihim gare su min ma labisu alaihim alhaqa bil badili wanda yake amfani da shi min mayu labisu lahu alhaqa bil badili wanda yake amfani da shi ya garwaya musu karya da gaskiya wuri guda su kasa gane abin da a gaskiya ba su gushewa haka na hatta ta tewa musa'atu bagatatan sai kiyama ta zo musu girshi ai sa'atu mautihin lokacin mutuwarsu wato abin na na lokacin mutuwa sai ya zo musu kullum wato sa'a kowa lokacin mutuwa ta duk wanda ya mutu duniya ta tashi gare shi saboda aka yi ce abin na a sa'a wato tashin kiyama ta mautin lokacin mutuwarsu da zarar mutum ya mutu to duniya ta tashi gare shi aw ya ce wa azaba min aƙimin ko kuma azaba ni tabbatacce ta zo musu lima bi min azabin shadidin saboda azaba mai tsanani da za su fuskanta ciki bilkatali da kashewa aw sabai ko kamewa matsayin bayi a wabi ma sha Allah min azabin ko kuma abin da Allah ya so ya kawo musu na azaba fi duniya nan duniya qabla mutuin kamin mutuwarsu fasara li yawm lawan karrihal aqim sai ni guda ya zama gare su abin nan fasara li yawm lawan sai ya zama gare su karrihal aqim kama abin nan iska mai tsanani allati la ya'ti la ta'ti bi khairin wadda ba ta zuwa da alheri wakila ko kuma an ce al maqsud bil yawmil Abin da aka ne da yini mai tsanani kowa yawon qiyama shine shi ne la kiyama lalai babu dare ciki ne bi dalilin almulku al mulku yawma idhin al mulku yawma idhin ya kuma bainahum فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم ranar kiyama milki ranar yawon kiyama lillahi ga Allah yake babu wani wanda adda iko ranar lahira kun ga ba kamar duniya ba sai ka ga lokal gama an ce wannan tawa ne ce ka ga jiha an ce ta wane ce kaga wani dan wuri an kewaye an ce jamhuriya ce ta wane ce to ranar lahira babu irin wannan duka milki rannan ga hannun Allah yake lillahi wa ma ta dammana to min da ta abin nan ta kunsa na abin nan tabbata nasibul lidarhi wanda yi abin nan wanda yi nasaba da lokacin ya bayyana wa Allah zai yi hukunci tsakanin mu'minai da kahirai ai ya hukumu bainal mu'minina wal warkabiri Allah zai yi hukunci tsakanin mu'minai da kahirai ai bima bayyana bima abin nan bima bayyana ba'dahu da abinda zai bayyana bayansa walladina amanu wato abinda zai bayyana bayan a hukuncin shine bayan an gama hukunci sai a ce walladina amanu wa amilus salihati wayanda sun kai imani sun kai ayyuka na kwarai fi jannatin na'im za a shigar da su cikin aljannan ni'ima fadala min Allah dan kyauta daga Allah ya Allah ij'alna min alladhina amanu wa amilu salihati alladhina fi jannatin na'im ya Allah ka samu cikin saboda rahamarka to amma waɗanda sun kai kafirci su ko والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك فأولئك لهم عذاب مهين kafaru wanda suka mm. kafe ce wa kazzabu bi na suka kareta ayoyin mu huwa laika lahu azabun wa wa'annan suna da azaba mai walakanci ai shadidun bi sababi kufurin saboda kafircin su kun ga hukuncin kenan masu imani sun yi aljanna kahirai sun yi wuta ya Allah kada ka sa mu cikin su saboda rahamarka ya Allah ka sa mu cikin bayinka mu'minai na kwarai saboda rahamarka walladina hajaru fi sabilillahi walladina hajaru fi sabilillahi thumma ما قتلوا أو ماتوا ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين وقد تقدم حقيقة بياني يا قباتا anna mawdu'a sura lalle abinda sura take karantawa ta azimu sha'irid dini girmama alamomi da shari'o'in addini wa min ta'zimiha daga cikin girmama ta akwai himayata a kare shari'o'in addini da alamomin ta ana da'iha daga makiyanta alladhina yas'auna fi ibdaliha waɗanda ke kokari su ga sun bata ta wa qad ukhrija alaha masu addinin nan masu shari'o'in na an kore su an fitar da su min da yare daga gidajensu wa adina Allahu bil qital Allah yace ya ba su izini su yaki don su kare kansu wa wa'adahum bin nasr ya ba su alƙawari cewa zai ba su nasara wa takhlisud da'awa kuma zai tsira zai tsalkake da'awarsu min shawabi ne daga duk sauran garwaya shaidan shaytan kama wanda ya gabata yanzu cikin ayar da ta gabata hatta layal ta bisa lahum alhaqu haqqariya wato gaskiya ba za ta ce danye da ƙarya sai gaskiya ta koyo gare su ba sun maharra da wani sannan ya kwadaitar da suwa fi ma ya ati ala ala hijira cikin abin da zai zo allah ya kwadaitar da mummune cewa su yi hijira leta mai ya gobe an musu ani kufari su jayi daga gehen kahirai su koma nasu gehe domin abin nan su bambanta da kahirai faƙala wallazi na hajaru bi sabilillah wa'annan sun kai hijira saboda allah do wanda ya hijira saboda allah ya hijira ba dan kowa ba ai da'ati idan da'ar Allah min makkata wa gairiha daga makka ya hijira ila madina zuwa madina ko daga wani gari zuwa madina dan lokacin na hijira wajibi ta lokacin na hijira wajibi ta daga ƙasa kafirci zuwa abin nan zuwa ƙasar musulunci kuma wajabcinta bai gushe ba sai ran da an kaci makka da yaki ranar na annabi ya ce la hijirata ba da fatahi bayan an ci makka babu hijira to amma malamai sun ce har yanzu abin nan hijira ba ta gushewa tsakanin musulmi da kahirai mudda abin nan kahirai na yakin musulmi to musulmi an ba shi izini ya bai inda suka yaki ne da ya cire eh, abin nan da addini ne to Allah subhanahu wata'ala ya ya ya ba su izini su hijira Babban hijira dai ita ce eh, eh, wadda mutum ya kaurace ma abinda Allah ya haramta mai kamar wani hadisi ingantacce ya ce almahajiru manhajar ma na Allahu mai hijira wanda ya hijira ga abin da Allah ya hane shi duk wanda ya bar abin da Allah ya haramta mai to shi an mai hijira na kwarai Allah ya gafarta mana ya sa mu cikin masu hijira ga abin da ya hane mu gare shi summa abin na na to yace abin na na wa inna Allah walladina hajaru bi sabilillah wanda suka hijira saboda Allah summa kutulu wajen hijira na an ka kashe su awa ma tufi hali hijira ko sun ka mutu lokacin hijira ko sai ta a lokaci gare ta yana yiwa kana gidanka ka mutu yana yiwa kana ka hanya ka mutu to wanda yayi hijira lokacin hijira ya mutu ko kuma yana gida ne in dai saboda Allah ya hijira la yarzuqannahum Allahu rizqan hasana haqiqa Allah zai azita su arziki mai kyau huwa rizqul janna shine arzikin aljanna wa inna Allaha lahu khairur raziqin lalle haqiqa Allah shine yayyan masu arziki ya Allah ka azita mu aljanna ya khairur raziqin ka azita mu aljanna ay abdul mu'adina Allah shine yayyan masu bada aljanna la yudkhilannahum mudkhalan la yudkhilannahum mudkhalan yardawna wa inna allaha la'alimun halim la yudkhilannahum mudkhalan yardawna Allah yace wallahi sai ya shigar da su mashiga wanda sun ka yadda da ita ayi mawdi an yardawna wato wani wuri wanda sun ka yadda da shi duk dai wanda ya yarda da Allah to shi ko Allah ya ce wallahi shi ko sai ya shi abin da zai yadda da shi kun ga bisa ga ka'ida radiyallahu anhu wa radu'an Allah ya yadda da su sun yadda da shi su sun ba Allah imani dama kun san ciniki na an kai da mu'minai yace ya sai ransu ya sai dukiyarsu aljanna zai ba su ko su yi jihadi sai yaƙa a yaƙe su har su samu su mutu suna nan bisa ga wannan hanyar suna nan tsakanin musulmi da kayare kullum akwai irin wannan kayari kullum sai yake ya walwale maganganu na musulunci ko da maganganu na in dai zai yi magana za ka ji ya dan shagobe musulmi duk inda yake su ko musulmi inda za su magana su ko za su faɗi gaskiya faɗin gaskiya ita ko shagoba kahiri ta da gani ne to haka nan na aiki to in dai musulmi yana nan kama wanda Allah ya umarci shi Allah ya ce ya rance da Allah sai ya shigar da su mashiga wanda suke yarda da ita wa inna Allah la aliman lalle Allah masani na bi amalin da aikin mu'minai min alhijira na hijira da suka yi yajazihim alaihi zai saka musu gare shi halimu kuma Allah mai hankuri na amma aka zatihin ba zai kama su da kadayin da kuskure fitilkar hali cikin wannan hali in sun yi kuskure to Allah bai kama musulmi da kuskuren da suka yi zalika ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور ذلك الإذن وانا إذن عند أنكبا مسلمي بالقتال تاسي ياكيسو ياكي وإن دكسنك ياكيسو الذي تقدم الكلام عليه وانا بياني يقبات قريشي ومن أكبا حكى الأمر يكي دو وانا يرامه ai jaza wanda ya rama mina mumini na cikin muminai bi misali ma uki ba bihi da irin abin da aka zalunce da shi duk wani musulmin da bai zalunci kowa ba amma an ka zalunta ya rama bai kyale ba ya rama to sai an ka gwada mai karhi bayan an zalunta zulman mina mushriki na zalunci daga mushrikai ai katalahun kama katalu sun ka kai sai ya rama to sai sun ka gwada mai karhi sun mabuge alaihi sannan an ka zalunce shi an ka yi mai zalunci min daga wurin su ai zulima an ka zalunta bi daji min manzili an ka kore daga gidanai to Allah ya ce shi ko su yansurannahu hulawa ya rance da Allah sai ya taimaki mutumin nan kowane na duk wanda bai zalunci kowa ba an ka zalunta ya rama zalunci an ka gwada mai karhi an ka kore da gidanai Allah ya ce su yansurannahu hulawa Allah sai ya taimaki shi da rantsuwa Allah da komi ya ce inna Allah lalle haƙiƙa Allah la'afuwa ana mumini na mai rangwame na ga muminai fi ma na luga abinda sun ka samu ala mashirki na ga mashirkai ziyadatan mashirkai sun kai musu bugu guda sun kawo mashirkai bugu uku saboda hushi ya ce to allah zai yahi ma muminai wannan karin bugun da sun kai sun yi kari ziyadatan alama aka buhun kari ga abinda mashirkai sun kai musu bigai da kasarin ba da nuhi ba fi zulmi ba da nuhin zalunci ba kuma Allah wa gafurun lawa Allah mai gawara ne ga mu'minai fi zalika ga wannan wa fi gairihi da wannan sa Allah yana gawara ga ga mu'minai min dunubiyan ga dunubansu ya Allah muna roƙonka ya abu ya gafur Allah ka rangwanta mana Allah ka gafarta mana Allah ka gafarta mana Allah ka gafarta mana Allah ka kyautace karshen mu Allah ka sa aljanna firdausi la ala makoman mu in kiyama ta nan za mu kwana insha Allah wa rahmatullahi wa barakatuh Allah gawarta menene hukunci masu cewa la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lokacin da ladan ya kare ikama da kuma haɗin wasu kalmomi to idan lima idan ladan na ikama abinda annabi ya ce wata rana kama wanda yake cikin na nawawi wata rana mai ruwa ya ce suna tare da manzan allah sallallahu alaihi wasallam aka yi kama sai ya ci gaba da haɗi wadda mai ikama ka haɗi har ya kai ƙarshe Allahu akabar! Allahu akabar! la ilaha illallah sai annabi ya faɗi wanda ya faɗi saboda haka shi yasa shi mai al'azkarun nawawi ya gina azkarun dine ka faɗi wanda mai ikama ya faɗi saboda haka wanda dai ya faɗi haka aka son ka faɗi kun san ko wata hobe da son ya kai samu abin nan ya samu riba wata hobe da riba ya kasan ya samu to ba a samu riba sai an yi abin da sai mutum ya abin da an kasa shi saboda haka ka faɗi wanda ya faɗi kiran sallah ma wanda dulla da ya ce ka ce haka na. babu lahi ya ce hayya ala sala hayya ala fala ka ce la haula wala quwwata illa billahi babu lahi amma dai ba a son ka rika ketar iyaka ku rika tsayawa da kun ka ji an umarce ku don ku samu lada Allah ya taimake mu algawar tamalan me ya kamata mutum ya yi sadaka da shi idan Allah ya sa ya sauke alkur'ani mai girma idan Allah ya sa mutum ya sauke alqur'ani mai girma abinda Allah ya hore mai ya kamata shi sadaka da shi wani an hore mai mai yawa wani kaɗan an ka hore mai kun ga umar ɗan kaɗa bi shi raƙumi ya yanki to ana ce ma ka yanka raƙumi suna na ina ka ga raƙumi tun da raƙumi ko ɗan ƙarami tsada gare shi ko ɗan ɗan ɗa tsada gare shi saboda haka abinda Allah ya hore wa mutum sadaka ce mutum zai abinda Allah ya hore mai ya kyautace niyya shi kuma ba wai duka abinda Allah ya hore mai zai basuwa ba ya ɗibi dai abinda ya ka iyawa ya basuwa sadaka ce algawar malam mai a hukuncin yin arwalla a cikin yauce ta in eh, akwai dalilin da ya sa aka yi ta makewayi ta halitta in babu dalili malamai sun ce makaruhi ne a hito waje ayi amma ya eh, akwai dalili ta halitta dalilin nan shi yasa an ka ce mai wankan ba shi alwala da ciki shi yasa aka ce mai wankan juma'a shi alwala da ciki mace ta yi wankan haila ko haihuwa ta yi alwala ciki to in dai akwai dalili ya halitta in kuma babu dalili malamai sun ce makaruhi Allah gama tamalan idan mutum musulmi ya buge kafiri da bota kafirin nan ya mutu shin zai yi azumi 60 ne ko kaka abin yake Allah tamalan to wasu malamai sun ce zai yi azumi 60 saboda rai din ta aka an kai azumi saboda ita saboda rai din wasu malamai kuma ce sun kai kashi azumi 60 ya dai biya diya ya biya diya ya tuba ma Allah subhanahu ta'ala kama wada mun ka karanta da ku na cikin tafsiri gama ya zo masallaci shin ko akwai laifi gare shi eh, in dai haka nan dan yata an ka cewa makaruhi na wasu malamai sun ce haram ne a cikin abinci eh amma in dai cikin abinci da yana sai a sa asawaki a goge baki sai a gusar da mahiyan warinta sannan sai a hito amma dai a ce wata ya, dai ya shi ne hadisi ya zo a kanta saboda haka ba a son a ce wata ya kamar albasa kamar ta ba sigari duk ba a san mutum ya ciwo da ci ne ya to masallaci don kai ka saba da warin ka kai bai cuta amma wanda ba kai ba in ya taho kana cewa allahu akabar ya yi kusa da bakinka wani ko da aka tashi zuciya ce ta fara tashi kana batun ka halaka shi kai ka saba ba ka jin warin abinka to shi yasa an ka ce abin da kunga kamar cikin sabili sa'ada ya ce da wanda ya ci tafarnuwa da wanda ya ci albasa danya da mai shan taba sigari da su koma bayan sau can baya E saboda yin sun shigo cikin jama'a za su cuta ma jama'a E ai ka san duk mata ai ta tafarnuwa wari yayi E eh, musamman wanda ta huda wanda ta riga ta hasa shi ko mata ta yi kyamata ta kai don babu da za ta yi to irin waɗanga abubuwa duk eh, abin nan ba su da kyau ka eh, shigo cikin jama'a ba su ɗaya ba duk wani wari da kasan wari na mai cutarwa to ba a shiga cikin jama'a da shi kun gani ai don shi ne mai abin nan mai ishimawu ya kawo abin nan wanda adda ciwon zahi irin wannan mai yanke horuta wanda ka zubar da ruwan nan kun ga yana wari kwarai ya ce ko liman ba a sashi ba a masa shiga gaba ya koma baya ko masallacin jima'a na ba don wani abu saboda wari ne wari na cuta a mutane kai wani kamin a tashi sai ciki ne ya kama ciwo kaga ka tobe dan lada ka koma da zunubi to Allah ya gafata mana a baccin tafarnuwa danya a to masallaci amma inda cikin miya na bayan an kashe ta da dahuwa annabi ya ce wanda zai ci falin ya miti ha dabakan to ya kashe ta da dahuwa ya dafa a dafa sai ta ware nata ya mutu to da haka kun ga kenan ya an dafa babu matsala da ita da albasa da hukuncin su guda algawar tamalan mai hukuncin irin manyan mutane da ya sun ka shiga safu in kana matsuwa kusa gare su suna kokarin jayewa ba su su daidaita sahu mm, hukuncin su musulmi suke inda musulmi na shi ya hukuncin su mm. ai ba manyan mutane ɗaya ka jayewa ba ko malamai na ga suna jayewa malamai manya eh malamai manya na ma Don ko malamai ni na ga wani ana matsowa kusa gari yana jaya kawata saboda haka wannan abin na na eh, hukuncin su dai su gyara doyen da kai haka na hukuncin su dai su gyara ba a yi haka na kai duddige da duddige aka hadawa idan sau da idan sau su ake hadawa in an zo gyaran sau idan sau aka hadawa da idan sau ba kan harce ba kusan ku manuni kuka hada da manuni wanga kaha ta yar gajera ta haka wanga kaha ta ta kawo haka ya an ka hada idon saukun gaba daidai suke bana an bar hili ba abin da ya kamata ku gane ke amma ya an hada idon sau da guntu da gajere duk daidai ake don kowa idon sau ne tsakiyar kwabru ne yake kowa idon sau ne tsakiyar kwabru ne yake saboda aka kwauran ka ya nashi an zamo daidai amma an ka hada idon sau in dai ba ta gajera ta taka dogowa ta farce ne bai kai inda naka ba sai da ya bar baya sannan farce ne kai inda naka don bai da kawai irin taka dubu irin taka to ku lura da wannan haka na ake da aka dan gyara sahu ku ta gyara don abubuwan da malamai da almajirai na duk abubuwan sai an yi ta gyara a yi ta gyara matsala irin wanka sai an yi ta gyaranta masu eh, gyara sahu ana matsowa suna jaye kawa su ko su bayyana haka duk bai da kyau ba a yin haka sai tambayar mu ta ƙarshe insha Allah akwai mutane da dama da ke neman wa'i fi sabilillahi akan matsaloli daban-daban alagafar ta malam alagafar ta malam ya hukuncin mutanen da ya zama take wa wasu kazafi kuma alhali bisa ƙarya su domin ɗaya su ɓata musu suna to kazahi bai da kyau ko kahiri ba addu'a kazahi ba kahiri wanga ba addu'a mai kazahi bale musulmi wato siyasa ce ta ɓata mutane yau do abin na da kusan da kasuwa da masallaci da makaranta duk abubuwa sun shigo ciki to sai a yi ta kokari a yi ta gyara kazahi da karya ba su da kyau Allah ya taimake mu ya yi salati da sallama ga annabinmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah muna roƙonka ya Allah bi annaka al-wahid al-ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad ya Allah ka gafarta mana dukkan zunubanmu wa innaka antal ghafurur rahim Allah muna roƙonka bi asma'ika al-husna wa sifatika al-ula tausaya mana Allah ka ƙara mana imani ya Allah ka ƙara mana imani ya Allah ka ƙara mana tsoronka ya Allah ka ƙara mana ibadarka ya Allah ka ƙara mana ikhlasi ya Allah ka ƙara mana ikhlasi saboda ka Allah ka raba mu da sabonka ya Allah ka raba mu da shawar sabonka muna roƙonka wanda duniya ga take canzawa duka mu dai Allah ka kare mana imanin Allah ka kare mana imanin Allah ka kare mana addinin Allah ka kare mana mutuncin Allah ka kare mana lahiyar Allah ka kare mana rayukan saboda ka Allah ka tausaya mana Allah ka taimaka mana mu danga da muke nan muna da bukatu daban-daban a wurinka duk wata bukata ta mu wadda ka sani ta alheri Allah ka biya mana wadda take ba ta alheri ba roƙonka maka yi Allah ka min mu ga Allah ka mai ta alheri ka biya mana ita duk wani abu wanda muka tsoro Allah muna roƙonka Allah ka kare mu tausaya mana Allah bi asma'ikal husna wa sifatikal